alhamdulillah mun sa ranar cewa za a yi wa'azi wanda da an zo a yi tsaye a masallacin mana ibrahim ibrahim amma saboda ganin alamun adadi wanda muna tunanin aka fi yi alƙawarin da allah an waye da masallacin ba shi da ba yasa aka dawo da shi Muna kuma muna roƙon jama'a mana afuwa abin da da wasu mun ba labarin sun yi nan aka yi tare da wasu can masallacin malam da suka sake dawowa Allah ya ba da kai insha Allah ta'ala an gwada yi a gaba wanda za a yi a cikin shi ne muqaddima wanda insha Allah ta'ala na riga na yi sannan wato brief abin nan a takaice game da wannan organization wanda matasa ne suka yi kokarin su yi organizing wato karatu duka wanda malamai suke yi wanda malamai suka saba yi a cikin garin wanda ainihin matasa ne wanda suka zauna suka ganin cewa to ya kamata su form wani youth organization wanda an fara shi ne November 20 da mutane goma sha biyu wanda kuma har yanzu sun su ne kuma daga ajiyun nan ke fitarwa wurin ganin cewa abubuwa sun ci gaba ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu da alheri sai dai kuma suna samun matsaloli wurin kamar yadda aka saba sani da mu a cikin kaɗan abin nan to insha Allah ta'ala in aka yi wani wani za a yi wani da da jama'a insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala na uku akwai solution na wanda akwai chairman mana hadisi wanda Allah ya sa ya halitta tsaron ba ina ruwa Allah subhanahu wa ta'ala inda yake Allah tsare shi da tsare mu gaba ɗaya sai kuma shi malamin malamin namu a shehu ya haya muhammad al-sarari wanda insha Allah ta'ala shi ne zai ba mu akwai abu da ba ni shi ma wanda ya yi ya ku shi ne da kauta lokaci wanda ya yi wato abincin dukiya ke abinci wanda mutum zai ci zai ya ga shi ya fitar wannan abinci ne wanda mutum zai zai da ta mai alƙalin shi ya dakule shi cikin sa ina da Allah subhanahu wa da abin da za mu fara da za ka da mu Allah ya mana amfani duniya da kiyama insha Allah ta'ala akwai wanda suke za su kusa da malam da ciki akwai malam Ya dogo ya dogo ya dogo ya dogo ya a sa a sa a sa a sa a sa maganin makala maganin makala ba wani ma wannan ko shi ne da kuma ne إذا ila yawmiddin amma ba'd alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha uku ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da uku ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka a sai dai masallacin ban san sunan masallacin ba yaya sunan wannan masallacin na masallacin ibomof ko? ibomof masallacin ibomof masha Allah to wato da can wato wurin da aka sanya muhazaran an sanya shi ne a masallacin malam habibu can to Allah ta'ala cikin ikonsa wato dalilai suka sanya aka canza wajen wanda dan uwana ji yana bayanin dalilin da ya sanya aka canza wannan waje din akwai mutane da yawa wanda dama suna ta tambaya a ina ne za a yi wannan muhazara a ina ne za a yi wannan muhazara to yanzu mayar da muhazara wannan waje wato zai sanya jama'a da yawa su kasa gane asalin wajen da ake muhazara sai dai idan an sanya wasu 'yan hizba ko an sanya wasu 'yan uwa su tsaya a wannan waje suna turo mutane zuwa wannan waje din to Allah ta'ala shi taimake mu gabaki daya to kamar yadda aka yi magana an ce za mu tattauna game da ma'anar la ilaha illallah da kuma sharuɗansa to a shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin littafinsa iktida'u siratal mustaqim wato yana cewa Allah subhanahu wata'ala wato yayi fushi da duniya gabaki daya ya yi fushi da duniya larabawanta da kuma ajamawanta Allah ya yi fushi da su sai dai wasu 'yan bangare kawai daga cikin ahalin kitab wa'anda suka tabbata akan asalin addinin da annabi isa ya karantar da su sa'annan sai wasu bangare daga cikin mutanen da suka tabbata akan addinin annabi ibrahim addinin tauhidi amma a wannan lokaci kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi fushi da duniya ga baki daya wato kasancewa Allah ya yi fushi da duniya ga baki daya yana nuna mana kenan a wannan lokaci duk duniya a wannan lokaci suna cikin jahiliya duk duniya a wannan lokaci suna cikin bai suna cikin jahiliya suna cikin kafirci to wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya bayyana mana a cikin alqur'ani a bayyane cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin cewa haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala yayi baiwa ga mu'minai iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim wato lokacin da Allah ya aiko manzo a cikin su manzo daga cikin kawukansu yatlu alaihim ayati wanda wannan manzo yana karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim yana tsarkake su daga shirka yana tsarkake su daga bid'a yana tsarkake su daga miyagun al'adu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma sannan yana sanar da su littafi da kuma hikimar da ke cikin littafi din wa in kanu min qabl lafi dalal mubin ko da yake kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam duniya gaba ɗaya tana cikin bata a bayyane kaga wannan aya ya fito karara ya nuna mana al'umman da suka rayu kafin manzo sallallahu alaihi wa sallam wato gabaki ɗayan su suna cikin bata sai dai yan kaɗan kamar yadda shekul islam ibn taymiya ya faɗa cewa Allah ya yi fushi da duniya gaba ɗaya lokacin nan Allah ya yi fushi da ahlul kitab Allah ya yi fushi da masu bautan gumaka Allah ya yi fushi da masu bautan rana Allah ya yi fushi da masu bautan taurari Allah ya yi fushi da masu bautan wuta Allah ya yi fushi da masu yin tsafi kai duk duniya gaba daya Allah ya yi fushi da su sai ke cewa sai dai kaɗan daga cikin ahlul kitab wa'anda suka tabbata akan addinin annabi isa da ya karantar da su addinin tauhidi sannan kuma sai wasu 'yan kaɗan da suka tabbata akan addinin annabi ibrahim alaihi salam kaga amma duk wanda ba nan ba to shine Allah yake ba mu labari cewa suna cikin bata wanda yake a bayyane saboda mutane kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna cikin jahiliya kuma kowanne daga cikin su yana bautan abinda bai dace ya bautawa ba a idan muna so mu san wannan bari mu ɗan yi misali da kamar hadisai guda biyu wanda za su nuna mana cewa mutanen duniya a wannan lokaci ga irin addinin da suke kan shi akwai hadisin amr bin abasa radiyallahu an wanda imamu muslim ya ruwaito a cikin kitabu salatul musafirin an karɓo daga abi umama radiyallahu an yana cewa wato amru bin abasa as-sulami yana ba mu labari cewa kuntu ana fil jahiliya azunnu anna nas ala zalala wa annahum laysu ala shay wa hum ya'buduna al awthan cewa na kasance alhali ina cikin jahiliya a lokacin nan na kasance ina zaton cewa lalle mutane suna cikin bata kuma lalle mutane ba sa kan komai na addini saboda me saboda mutane a wannan lokaci suna bautan gumaka ne kaga wannan ya nuna wato mutane a wannan lokaci suna kan bata kamar yadda amru bin abasa ya faɗa kuma yace mutanen suna bautan gumaka ne to ana cikin wannan hali mutane suna bautan gumaka sai ke cewa fasami'tu bi rajulin fi makka yukhbiru akbaran sai na ji labarin wani mutum a makka yana ba da labarin wasu irin labarai to na ji yana ta ba da labarai cewa a daina bautan gumaka a daina bautan rana a daina bautan kowa a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai to da na wannan labari fata'attu ala rahilati sai na zauna akan fa kadimtu ilai sai na zo wajen wannan bawan Allah wanda ake kira Muhammad sallallahu alaihi wa ce to ina zuwa wannan waje sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin wa'azi amma a koye ya kasa fitowa fili misali kuma mutanensa sun masa tsaurin ido mutanensa wato sun masa rashin kunya suna wulaƙanta shi a lokacin nan fatalazzabtu sai na zo a hankali a hankali na lallaba har ya zama to na shigo wajensa ina shigowa wajensa sai na ce masa ma anta kai wane ne kai wannan shine farkon tambayan da nayi wa manzo sallallahu alaihi sallam ma anta kai wane ne kala sai ce ana nabi yace ni annabi ne sai na ce masa wa ma nabi menene ake nufi da nabi kai mun karin bayani sai annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam arsala lillah abin da nake nufi da nabi Allah ya aiko ni sai na ce masa in ji amr bin abasa sai na ce bi ayi shay'in arsalak da wani abu ne Allah ta'ala ya aiko ka da shi sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ce arsalani bi siratil arham wa kasr al awsan wa an yuwahhada Allah wa la yushraku bihi shay yace Allah ya aiko ni da sadar da zumunci da karya ka, da kuma a kadaita Allah subhanahu wata'ala kada a hada shi da komai misali to kun ga wannan shine maganar da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa Amr bin Abasa kaga a ka'ida kamata yayi manzo sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar da wato tauhidi ko to amma za ku ga a nan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai gabatar da tauhidi ba da ya tambaye shi bi ayi shay'in arsalak da wani abu ya aiko ka maimakon ya ce ya aiko ni in karya gumaka ya aiko ni a ta Allah shi kadai kada ai shirka da shi sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai fara da cewa ya aiko ni da sadar da zumunci to ila wani mai tambaya ce to ai a ka'idan da wannan manzanni gaba ki daya manzanni suna fara yin da'awa ne akan tauhidi to amma a nan wajen kuma manzo sallallahu alaihi wasallam sai fara magana akan sadar da zumunci menene hikimar yin haka to a ka'ida kamar yadda aka faɗa da'awa zuwa ga tauhidi shine farko wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu llaha wajtanibu taghut kaga ashe duk da awan manzanni gaba daya suna farawa ne da tauhidi da wannan kalma ta la ilaha illallah to a nan wajen sai manzan Allah ya ce Allah ya aiko ni da sadar da zumunci me hikima haka malamai sun ce dalilin da ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara gabatar da sadar da zumunci saboda yana daga cikin abin da makiya suke propaganda domin hana mutane fahimtar musulunci a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam wato a zamanin sa in ana so a fata da awon musulunci sai ce Muhammad ya zo ya yanke zumunci ya zo ya kawo gaba tsakanin mutum da mahaifinsa mutum da ɗansa mutum da ɗan uwansa saboda ka in ka shiga musulunci zai zamanto ba ka yin zumunci shi musulunci yana hana sadar da zumunci ne saboda haka manzo Allah da yaga cewa wato su kafirai suna amfani da wannan kalma domin su kange mutane daga fahimtar musulunci to da zarar an tambaye shi menene Allah ya aiko ka da shi sai ya gabatar da wannan kalma cewa Allah ya aiko ni in sadar da zumunci kaga mutanen da suke propaganda cewa Muhammad ya zo ne ya raba mutane ya zo ne ya yanke zumunci sai gashi kuma farkon abin da ya fara magana shine muhimmancin sadar da zumunci kenan addinin musulunci bai zo ya yanke alaka tsakanin mutum da mahaifinsa ba ko mutum da 'yan uwansa bil ma musulunci ya zo ne ya haɗa alaka tsakanin mutum da danginsa gabaki daya so haka sai annabi yi wannan bayani cewa Allah ya aiko ni in sadar da zumunci sannan kuma wa kasar al in karya gumaka sannan kuma a kadaita Allah shi kadai to sai shi wannan bawan Allah sai ke ce ma annabi man ma aka ala haza su wane ne suke tare da kai akan wannan da'awa din sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam qurrun wa abu tare da ni akwai da kuma akwai bawa sai aka ce a wannan lokaci tare da shi akwai abubakar radiyallahu an da kuma bilal su ne a lokacin nan suka fahimci addinin musulunci to sai ya cewa inni mutabi'uka to ya Muhammad ni ma zan bi ka ina so in shiga cikin musulunci in zamanto daga cikin mabiyanka sai annabi ya ce masa innaka la tansadiqu zalika yawma idha yawma kaza haza lalle kai ba za ka iya yin wannan ba a cikin wannan yini naka ba za ka iya bin musulunci ba a yanzu saboda muna cikin tsanani muna cikin wahala saboda haka a yanzu duk mutumin da ce zai shiga musulunci kuma ya bi ni to gaskiya zai sha wahala so haka kai ba za ka iya bina ba a yanzu ala tara hali wa na shin ba ka ganin hali na da kuma halin mutane kalli irin halin da nake ciki ina cikin wahala sannan kuma ka kalli mabiyana su ma suna cikin wahala to ina ganin cewa kai imaninta bai kai matsayin da zaka iya bi na ba a yanzu saboda haka ina baka shawara ka koma zuwa ga iyalanka fa in sami'ta bi qad fa atini idan ka ji labari cewa na bayyana to ka zo wajena da zaran ka ji cewa na riga na yi bayyana na bayyana wato da'awa ta yi karfi to ka zo ka same ni amma dai a yanzu ka karɓi addinin musulunci amma ka boye kada ka bayyana da shi to wannan kun ga a nan wajen wannan ya nuna mana manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bayyana ya tarar da mutane a cikin bata kuma ya tarar da mutane a cikin kafirci to da ba dan zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam ba da al'umma gaba daya sun kare a cikin jahiliya da al'umma sun kare cikin bautan gunki to Allah ta'ala sai ya tausaya ma al'umma sai ya aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya zo ya nuna musu musulunci ya nuna musu ma'anar la ilaha illallah sannan kuma wato hadisi na biyu a daga cikin wannan akwai hadisin Tufail bin Amr radiyallahu an shi Tufail yana ba mu labarin irin halin da ya kasance kafin bayyana manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kuntu rajulan sha'iran sayyidan fi qaumi na kasance ni mutum ne mawaki kuma ni shugaba ne a cikin mutane na a lokacin nan faqadimtu makka fa mashaytu ila rijalat min quraish yace sai na zo makka sai na tafi wajen wasu mazaje daga cikin qurayshawa da na je wajen su sai suka ce mun innaka imru'un sha'irun sayyidun Lallai kai mutum ne mawaki kuma kai mutum ne wanda yake shugaban mutanenka suka ce masa wa inna karkashi na an ka hazar rajul Lallai mu muna jin tsoro wannan mutumin ya haɗu da kai suna nufin suna jin tsoro wato Muhammadu ya haɗu da shi fa yusibaka bi ba'di hadisi sai ya musibantar da kai da wani sashe daga cikin labarinsa kenan muhammadu mutum ne wanda ya iya magana wato idan ya yi magana maganar shi yana da daɗi wato a cikin maganarsa zai iya juyar da hankalinka daga ainihin bautan gunki ka koma zuwa ga addininsa suka ce fa inna ma hadisuhu ka sihir fa azaru suka ce labarin muhammadu yadda ka san asiri ne saboda haka kai hankali da shi muna baka shawara kada ka kuskura ka je wajen Muhammadu domin kana sauraron shi za zaka musulunta saboda haka wayannan bayan Allah suka yi farfaganda, suka yi kokarin su bata ainihin manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma da'awansa saboda haka shi kuma suka ce masa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yanke zumunci suka ce fa innahu yufarriqu bainal mar'i wa akhihi wa bainal mar'i wa zawjatihi suka ce manzo sallallahu alaihi wa sallam yana rabawa tsakanin mutum da dan uwansa tsakanin mutum da matarsa wa bainal mar'i wa bani yana rabawa tsakanin mutum da ɗansa saboda haka shi wannan bawan Allah Dufail bin Amr yake ba mu labari cewa fa wallahi ma zalu yuhaddisuni yace wallahi ba su gushe ba suna ta bani labari suna ta propaganda domin kokarin su kange mutane daga fahimtar da'awan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna ta da labari suna kokarin su hana ni in wato in saurari da'awan manzo sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa wallahi la adkhulu ila almasjid illa wa ana sadul udhni to tunda ko abin ya zama haka an ce Muhammadu mutum ne mai asiri Muhammadu kaza kaza to wallahi ba zan shiga masallacin ka'aba ba har sai na kasance ina toshe kunne na zan toshe kunne na domin ko da na ji muhammadu na wa'azi wato in muhammadu na wa'azi ya to ba na jin abin da yake faɗa to wannan bawan allah ɗufayar bin amur wato sai ya sai ya dumfari kunnensa sai ya toshe kunnensa da auduga saboda ko da muhammadu zai wa'azi kare zuwa ji da annabi zai yi to bayan ya toshe kunnensa da auduga ya ce sa'an nan sai na yi sammako zuwa masallaci ina sammako zuwa masallaci sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a masallacin ina ganin sa sai ke cewa fa qumtu qariban min sai na tsaya kusa da shi ina tsayawa kusa da shi sai Allah ya kiyarta face sai ya jiyar da ni wato maganganun muhammadu kada kuma ta ya ce ya sanya mai ya sanya auduga a kullansa, amma allah ta'ala ya kaddara dole sai ya ji magana muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan sai yake ba mu labari cewa faƙultu fi nafsi sai na ce a cikin raina wallahi inna hadha lal ajal wa inni imru'un sabatun ma tabba alayya al umur Ya ce wallahi wannan al'amari gajiyawa ne wallahi wannan na nuna alamar gajiyawa a ce wai wai har sai na toshe kunne na domin kada in saurari Muhammadu to wannan ya nuna alamar gajiyawa to wallahi ni ba gajiyayye ba ne. ni mutum ne tabbatacce kuma ni mutum ne mai wayau wato babu wani abun da yake koya a gare ni shin wannan abun mai kyau ne ko mara kyau so da ka bari in cire auduga in saurari abinda wannan bawan Allah zai faɗa yana nufin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la azma anna minhu yace wallahi da sannu zan saurari wa'azin wannan mutumin in ji abin da yake faɗa tunda ina da wayo zan iya rabewa tsakanin tsakuwa da aya sai ka cewa fa in kana amruhu rushdan akasu bihi idan al'amarin shi ya zama to shari'a zan yi rubo da shi wa illa ishtarabtu idan ko al'amarin ba shari'a bane sai in nisance shi wannan shine tunanin Tufailu bin Amr a lokacin nan nan take sai Tufailu bin Amr sai ya cire auduga a kunnensa da ya cire auduga sai ya saurari Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana wa'azi yana sauraron wannan wa'azi sai yake ba mu labari cewa wallahi falam asma qaddu kalaman ahsana min kalami yace wallahi ban taɓa jin wani magana ba ko kadan wanda ya fi kyawu ya yafi dadi kamar maganar manzo sallallahu alaihi wa wasallam fa qultu nace ya subhanallah ma sami'tu kal yawm lafazan ahsana wala ajmala min yace ya subhanallah yace ban taɓa ji kamar yau ba lafazi wanda yake ya fi kyawu kuma ya fi ban sha'awa kamar lafazin wannan bawan Allah saboda haka nan take wato an riga an fulgi Nufayl bin Amr a lokacin nan sai ke cewa a lokacin da a lokacin da ya juya shi manzo bayan annabi ya gama wa'azi sai na bi shi ina bin shi sai na shiga ainihin ɗaki tare da shi sai na ce masa ya Muhammad inna qaumaka ja'uni fa qalu li kaza wa kaza lalle mutanen ka wato quraishawa sun zo wajena suka yi ta mun propaganda domin kada in saurare ka sun zo wajena sun ce mun kaza da kaza da kaza sun ce mun kai din nan kana raba zumunci kai din nan kana kawo gaba tsakanin mutum da iyayensa kana kawo gaba tsakanin mutum da danginsa kana hana mutane kaza kaza da sauransu haka take cewa amma kuma Allah ya riga ya kaddara dole sai na saurare ka to yanzu ya riga ya dauka a cikin raina cewa lallai kiranka gaskiya ne ya Muhammad saboda haka yanzu na zo wajen ka ne ka bujiro min da addininka idan mutum yana so ya shiga addininka me zai faɗa nan take manzo sallallahu alaihi wasallam ya bujiro mai da addini ya ba shi kalmar shahada bayan ya bashi kalmar shahada sai wannan bawan Allah kai lubin Amr sai ya musulunta sannan bayan ya musulunta sai yake cewa a yake abin da yake cewa annabi inni arju ila daus wa ana fihi muda wa ad'uhum ila al-islam yace ya Muhammad ni zan koma zuwa ga kabila ta ni dan kabilar daus ne zan koma zuwa ga mutanen daus kuma ni ina cikin su suna yi mun biyayya zan je in kira su zuwa ga musulunci la'alla la an yi hadiyahu wa la'alla in na kira su kila Allah ya shirye su fada'ullah an yaj'ala li aya ka roƙon mun Allah ya rasulullah wato in samu wani wani karama ya zama to ina da wani alama wanda da zarar na zo wajen su za su gamsu cewa ina da gaskiya to sai manzo sallallahu alaihi wasallam zai ce Allahumma ij'al lahu aya tu'inu ya Allah ka sanya masa aya ka sanya masa wata karama da za ta taimake shi ya zama to mutanensa su gamsu cewa yana kan gaskiya a lokacin nan sai ke cewa wato sai na fita in ji shi tufail har na kai can wani tudu can wani tudu na mutane na alhali ga mahaifina mahaifina tsoho ne tukutuku ga matata ga ‘ya'yana to a lokacin da na hau wannan tudu ɗin sai Allah ya sanya mun wani haske a idona nan take sai Allah ta'ala ya sanya mun wani haske a idona kamar tauraro wanda duk mutumin da ya gan shi zai ga haske a kwayan idona kamar tauraro misali a cikin duhun dare kuma lokacin nan ina sakowa daga wannan tudu sai na ce Allahumma fi gairu waje ya Allah wannan haske ya zama to ba a fuska na ba saboda fa inni aksha an yazunnu annaha musla domin lalle ina jin tsoro kada mutane na su dauka cewa wato cin mutsa wato mana kamar wani aibi ne za su dauka cewa aibi ne saboda na daina bautar gunki sai ainihin gunki ya jarbe ni da wani aibi a idona ga wani haske a bayan idona an daina ganin idona sai dai haske saboda haka ina jin tsoro kada wannan ya zama to cin mutunci kada ya zama to aibi a gare ni misali saboda haka nan take sai wannan haske sai ya juya sai ya koma kan bulalarsa bulalar da ya rike sai haske ya koma kan bulala sai ke cewa falakar ra'aitu li asiru ala ba'iri hakika na ganni ina tafiya akan raƙumina zuwa ga mutane na wa innahu ala ra'si saudi alhali wannan haske yana kan ainihin bulala na yanda ka san ainihin wato lagwani kamar yanda ka san lagwani ko kamar kendir to haka hasken yake a bulala na misali a lokacin nan sai yake ba mu labari cewa ni abi sai babana ya zo jina sai na ce wa babana ilaika anni falastu minka wa lasta minni nace ya kai mahaifina wato bana tare da kai kai ma ba ka tare da ni in baka shiga musulunci ba sai mahaifin ya ce masa wa ma zaka menene abin da ya faru muna cikin zaman lafiya da kai daga zuwanka ka ce ka ba ni me ya faru sai ce inni aslamtu wattaba'tu dina muhammad lallai na musulunta na bi addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu na daina bautan gunki saboda haka sai ainihin mahaifin ke ce masa ai bunayya dini dinuk yace ya kai dana ai ba matsala addini na shine addininka in har ka yarda cewa addinin Muhammad gaskiya ne to ni ma insha Allah na zamanto ni ma wato kan addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan nan take sai mahaifin tufail shi ma ya musulunta haka nan mahaifiya ita ma ta musulunta bayan sun musulunta sai shi tufail yake cewa sun da autu dausan ilal islam sannan sai na kira kabilar daus zuwa ga musulunci kaga yayi amfani da wata ka'ida na cewa wa anzir ashiratakal aqrabin kaga sai da ya fara yin gargadi ga danginsa na kusa sa'annan sai ya dumfari sauran mutane to bayan mahaifinsa ya musulunta mahaifiya ta musulunta matar ta musulunta a lokacin nan sai ya kira kabilansa zuwa ga musulunci to a lokacin da ya kira zuwa ga musulunci kabilan dau sai suka iya gasa musulunta ya buga ya yi wa'azi ya yi wa'azi suka iya gasa musulunta sai hankalin shi ya tashi sai ya fushi da ya yi fushi sai ya je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba annabi labari yana cewa galaba alayya daus ko galaba ala daus ko galaba ala dausin azina war riba fada'ullaha alayhim ya rasulullah zina da kuma cin riba ya rinjayi kabilan daus wannan shine dalilin da ya sanya ba sa son su musulunta ya rasulullah ka roki Allah a gare su bi ma'ana kai musu mummunan addu'a su kabilan daus to shi wannan tufail radiyallahu anhu da ya faɗi wannan magana yana jira manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tsine musu ya ce Allah ya tsine muku Allah ya tsine wa kabilan daus Allah ya wulakanta su kaza kaza to wannan shine abinda shi tufail yake jira nan take sai manzo sallallahu alaihi wa sallam kasancewansa manzo ne na rahama sai annabi ya ce Allahumma hadi dausan ya Allah ka shiri kabilar Daud kaga mai hukun ya tsine musu sai ya musu kyakkyawan addu'a sallallahu alaihi wa sallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim manzo sallallahu alaihi wa sallam mutum ne mai tausayi a lokacin nan sai dufal ke cewa sa'an nan sai na koma zuwa gare su bayan annabi ya yi musu addu'a sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hijira daga makka zuwa madina lokacin kafirai sun takura masa sun hana shi yin da'awa sai Allah ya bashi umarni yayi yi hijira a lokacin nan sai na tsaya tsakanin mutane na ina ta kiran mutane na zuwa ga musulunci har ya zamanto an samu da yawa daga cikin su sun amsa kira na musulunci sun musulunta to amma kuma a lokacin nan yakin badar ya kubuce mun lokacin da aka yi yakin badar ban samu na na halarci wannan yaki ba haka nan yakin uhudu haka nan yakin khandaq duk ya kubuce ma ainihin dufail yace sa'an nan sai gashi Allah ya taimake ni na musulunta da mutane 90 wato mutane an samu mutanen gida wajen su 90 sun musulunta sai na kasance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam har ya zamanto Allah ya bude masa makka nan wajen jilala nan wajen shine manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo ya tarar da ainihin mutanen makka ya zo ya tarar da su akan bata wani irin bata shine bata na ainihin bautan wani Allah wasu daga cikin su suna bautan gumaka ne wasu daga cikin su suna bautan annabawa kamar su ahlul kitab yahudawa da nasara wasu daga cikin suna bautan wuta kamar majusawa wasu na bautan taurari kamar sabi'awa kai a takaice dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tarar da mutane kala kala da kuma addinai kala kala sai manzo ya zo musu da kalma ta la ilaha illallah ya zo ya musu da'awa a kanta to ita wannan kalma ta la ilaha illallah wato kalma ce dunkulaliya wanda malamai sun yi magana cewa kalma ce dunkulalliya amma tana da ma'ana mai faɗi nassosi na shari'a masu yawa sun nuna mana cewa ita wannan kalma wato la ilaha illallah kalma ce wacce ta kunshi annabi wal isbat akwai kalmar la ilaha ta kunshi kalmar nabi illallah kuma ta kunshi kalma na isbat saboda haka lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo yana yin da'awa ga mutanen makka ya zo ya tarar da su mutane ne wanda suna yin aikin hajji mutane ne wanda suna yin ibada suna bauta ma Allah suna kuma zikiri duk suna yi gaba daya amma wato matsalarsu shine sun sanya wani abun bauta tsakaninsu da Allah ya zamanto in za su bauta ma Allah suna bauta mai ne da tsani in suna da wani bukata a wajen Allah to suna ganin cewa ba za su iya roƙon Allah kai tsaye ba dole sai sun sanya wani a tsakiya in ma ya zama to gunki ko ya zama to annabi ko ya zama to mala'ika sai sun sanya shi a tsakiya sai su gaya wa gunki matsalarsu sai su ce wa gunki ya kai gunki ba ni lafiya ko ya kai gunki ba ni ilimi ya kai gunki ba ni kaza shi kuma gunki a tunaninsu sai ya je wajen Allah ya karɓo musu haƙƙinsu wannan shine tunanin kafirin maka cewa ba a roƙon Allah kai tsaye in za a roƙi Allah za a roƙe shi ne ta hanyar tsani amma kuma mutanen maka sun san akwai Allah kuma har suna kiran sunan Allah din ma har ma idan suna aikin hajji suka ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikun huwa laka tamliku huwa ma malaka kaga anan wajen suna cewa wato labbaik la sharika laka labbaik amsawanka babu abin tarayya a gare ka amsawanka sai ce illa sharikun huwa laka sai dai abokin tarayya wanda yake naka ne shine gunki tamliku huwa ma malaka wanda kai ka mallake shi amma shi bai mallaki komai ba kaga nan wajen kafiran maka su sun yarda cewa Allah ta'ala shi ke halitta Allah ta'ala shi ke azurtawa Allah shi ke kashewa Allah shi ke rayarwa Allah shi ke saukar da ruwan sama Allah ke bada haihuwa Allah ke bada ilimi duk kafiran maka sun yarda da wannan to amma menene matsalar su me ya sanya kafiran maka suke bautan gumaka wato tunanin su wato ba a bauta ma Allah kai tsaye in mutum zai bauta ma Allah zai bauta ma Allah ta hanyar tsani ne saboda shi dan adam yana da datti dan adam yana yawan aikata zunubi bai dace mai zunubi in zai roƙa bai roƙi Allah kai tsaye ya kamata in mutum mai zunubi ne in zai roƙi Allah ya duba wasu halittu wanda ba sa zunubi kamar ya duba itatuwa ko bishiyoyi misali kaga itatuwa ba sa yin zunubi bishiyoyi ba sa yin zunubi sannan ya duba mutane masu daraja irin mala'iku ko kuma halittu masu daraja irin mala'iku ko kuma masu daraja irin annabawa kaga irin wayannan gaba daya masu daraja ne a wajen Allah subhanahu wataala saboda haka idan suna da wata bukata ko idan sun shiga tsanani suna so Allah ya biya musu bukata to su suna ganin baya kamata su bauta ma Allah kai tsaye baya kamata su ce ya Allah ka taimake mu muna cikin tsanani ya Allah ka bamu haihuwa ya Allah ka bamu lafiya ya Allah ka bamu wadata suna ganin wannan kuskure ne suna ganin idan har kana da wata bukata a wajen Allah to ya kamata ne ka bi ta hanyar tsani in ma ka bi ta hanyar mala'iku ka ce ya mala'ika jibril ba na haihuwa shigo mala'ika sai ya je wajen Allah ya karbo maka haihuwa din ko kuma ka je ka samu lata ko uzza ka ce ya lata da uzza ba na arziki to shi kuma lata sai ya je wajen Allah ya karbo maka haƙƙinka to in ka duba sai ga shi kafirin maka wato ba sa musun cewa Allah shine mai halitta sun yadda da wannan Allah shine mai halitta sun yadda ba sa ja Allah shine mai azurtawa ba sa ja amma inda suke ja in za ka yi addu'a wa za ka roƙa in za ka nemi tsari wa za ka nemi tsari da shi in za ka nemi ceto da wa za ka nemi ceto kuma a wajen abin da ya shafi hukunci hukuncin wa za ka yi amfani da shi hukuncin Allah ko hukuncin mutane misali to irin waɗannan matsaloli shine gwagwarmaya wanda aka yi tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam da kafuran makka da a ce manzo lokacin da ya zo da a ce ya zo ne yana yin wa'azi akan cewa wato ku yarda cewa Allah ke halitta za su ce ba matsala ku yarda Allah shine mai azurtawa za su ce maka duk ba matsala in dai wannan shine da'awanka ina ganin kai tayi za mu ba ku goyon baya in dai magana wai a ce Allah shine mai halitta Allah shine mai azurtawa Allah shine mai kashewa Allah shine mai rayarwa Allah shine mai saukar da ruwan sama duk wayannan gabaki daya kafiran maka ba sa musu shi kafiran maka sun yarda da wayannan gabaki daya amma su matsalar su shine cewa kamar yadda Muhammad bin Abdul Wahhab yake cewa walakinnahum yaj'aluna ba'd al-makhluqat wasa'id bainahum wa bainallah su matsalar su suna sanya wasu sashen halittu su zamanto tsani tsakaninsu da Allah in ka ce musu me yasa kuke haka sai ce nuridu minhum taqarruba ila Allah muna neman kusanci ga Allah ne ta hanyar wayannan gumaka din ko ta hanyar wayannan mala'iku din ko ta hanyar wayannan annabawan wa nuridu shafa'atahum indahum mu muna nufin ceton su ne a wajen Allah ba wai muna nufin cewa su ke halitta ba mun san wannan Allah ne kadai ke yin wannan duka to kaga wannan Shi ne abin da ya shafi kafiran maka da kuma sauran mutanen da suke bautan gumaka dukan masu bautan gumaka sun yarda akwai Allah amma su matsalar su wajen abin da ya shafi addu'a ne da neman tsari da neman ceto da neman agaji da sauran abubuwa gaba daya suke ganin cewa za a yi ne zuwa ga gunki an gane ko shi wannan shine abin da Allah ta'ala a cikin alqur'ani yake ba mu labari alalillahi dinul khalis wallazina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa Allah ke cewa ala ku saurara lillahi dinul khalis wato addini mai tsarki wanda babu gauraya a cikin sa na Allah ne wallazina takhazu min dunihi awliya wa'annan da suka riki koma bayan Allah a matsayin waliyansu suna bauta musu in ka ce musu me yasa kuke bautan wani Allah sai su ce maka ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba muna bauta musu dan wani abu bane face dan su kai mu kusa da Allah kaga shi ga duba matsalar su sun yarda akwai Allah din amma suna ganin gunki shine wanda yake shiga tsakiya tsakanin su da Allah sai Allah ta'ala sai ya karyata su sai ya cewa inna Allah yahkumu bainahum fi ma hum fihi yaktalibun lalle Allah ta'ala yana hukunci tsakanin zai hukunci tsakanin su a cikin abin da suke sabani kan shi sai ce inna allaha la yahdi man huwa kazibul kafar lalle Allah ta'ala baya shiryar da wanda yake makaryaci kuma kafiri sai Allah ya kira su masu ƙarya kuma ya kira su kafirai kaga wannan ya nuna duk mutumin da yake bauta ma Allah ya sanya tsani cewa idan zai roƙi Allah ba zai roƙi Allah kai tsaye ba zai bauta ma Allah ta hanyar ainihin intermediary to wannan mutumin ya zama to kafiri kamar yadda Allah ya faɗa cewa inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar lalle Allah baya shiryar da wanda yake makareci wanda yake mai yawan kafirci kaga da wannan kenan ashe sanya wani a tsakiya kafirci ne misali kenan da wannan da yawa daga cikin masu da'awa musulunci a wannan zamanin ana samun su daga cikin ainihin shi'a ana samun su daga cikin wasu daga cikin sufaye wanda za ka kai tsaye in za su bauta ma Allah suna bauta ma Allah ne ta hanyar ƙani idan ka yi musu magana sai su ce suna neman suna yin tawassuli ne da Allah in ka ce musu ai irin wannan tawassuli da kuke yi shine irin abin da Allah ya zargi kafiran Makka wannan zina ta kazo min dunihi auliya ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa kuma kuna cewa kuna yi ne dan ku dan ku kusanci zuwa ga Allah to su ma kafiran Makka su ma suna cewa sun sanya gunki ne domin kun ke kai su kusa da Allah to menene bambanci tsakanin ku da su kila ku ce bambanci ku kuna kiran ainihin waliyai ne su kuma suna kiran gumaka ne sai mu ce to idan wannan shine bambanci ai Allah ta'ala ya zargi nasara wanda su ma suna sanya annabi Isa ya zama to tsakiya tsakanin da Allah kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna su ma sun yi radda ashe duk mutum ba bambanci tsakanin wanda yake bautawa gunki da wanda yake bauta wa dan adam duk gautar ja ne ba bambanci tsakanin su saboda haka wannan shine abin da ya sanya kafuran makka suka zama to kafurai dan wani idan ya ji an ce makka suna bautan gunki to ba zai san menene bautan gunkin ba sai idan an mai bayani cewa abin da ake nufi da bautan gunkin shine a sanya wani a tsakiya a sanya gunki a tsakiya ya zama to gunki shine wanda zai zama to alaka tsakanin mutum da Allah in dai har mutum zai sanya gunki ko ya sanya wani waliyi cewa idan zai yi roƙo ya Allah ko kuma zai roƙo ya ce ya annabi Isa ka bani haihuwa ko ya waliyiwa ne ka bani lafiya ya waliyiwa ne ka bani ilimi to wannan ya zama to ba shi da bambanci tsakanin shi da kafiran makka to wannan shine dalilin da ya sanya Allah a cikin alkur'ani sai ya gyara sai Allah ya gyara kan wannan kuskure Allah ya ce daga yau in dai mutum zai roke shi ka roƙi Allah kai tsaye kada ka sanya wani a tsakiya fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i idza da'a idan bayina suka tambaye ka game da ni ya rasulullah ka ce musu fa inni qarib cewa lalle ina kusa ma'ana ina kusa ujibu da'awata da'i idza da'a ina amsa addu'a mai addu'a in ya roƙe ni so da ka mai addu'a kai tsaye in ya kira suna na ya roƙe ni ina amsa addu'a ba tare da ya sanya wani a tsakiya ba saka sanya wani a tsakiya shirka ne in ji Allah subhanahu wata'ala sana a wata a wata aya Allah yake cewa wa wa bana wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce ku roke ni in amsa muku kenan Allah bai ce a sanya wani a tsakiya ba sanya wani a tsakiya shirka ne kuma ya saba makaida innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin to saboda haka wannan kira ta ɗauki saka nassosi da yawa wato sun yi nuni akan falalan wannan kalma ta la ilaha illallah wato daga cikin muhimmancin wannan kalma ta la ilaha illallah a gurguje idan mutum ya faɗe ta ya zama to musulmi duk wanda ya faɗi kalmar shahada ya zama to musulmi sannan kuma wannan kalma ta shahada ta tsare masa jininsa da dukiyarsa sannan ta tsare masa mutuncinsa sannan kuma idan mutum wato ya faɗi kalmar shahada ya yi aiki da abin da kalmar shahada ta kumsa zai shiga aljanna kai tsaye sannan wanda ya faɗi kalmar shahada kuma ya yi aiki da abin da kalmar shahada ta kumsa baya dawama cikin wutan jahannama saboda haka ba wato duk mutumin da ya furta wannan kalma ta la ilaha illallah ya zamanto musulmi to kamar yadda ka san cewa wato duk wani abu na ibada yana buƙatar sharuɗa yana buƙatar ainihin wato dokoki to shi ma kazalika wato kalmar shahada wato shi ma yana buƙatar sharuɗa kamar yadda ka san Allah baya amsan sallah Allah baya amsan wani ibada sai idan mutum ya cika sharuɗan wannan ibada din sannan kuma ya nisanci abubuwan da ke bata mishi wannan ibada din to kazalika shi ma kalmar shahada yana da ainihin sharuɗa kalmar shahada yana da abubuwan da suke bata shi da mutum zai faɗi kalmar shahada to sai ya zama to ya faɗi wasu kalmomi wanda suke bata shi to wannan kalmar shahada ba zai amfani ba wato misali kamar abin da ya shafi mutum yana sallah misali mutum yana cikin sallah sai ya yi surutu kaga idan mutum yana sallah sai ya yi surutu a cikin sallah sallah ta bashi mutum yana azumi sai ya ci abinci da gangan har azumi ya bashi to shi ma kazalika shi ma kalmar shahada akwai wasu al'amura wanda idan mutum ya aikata su kalmar shahada yana bashi wannan shi ne dalilin da ya sanya aka tambayi ainihin wahab bin munabba cewa alaysa miftahul janna la ilaha illallah ashe mabudan aljanna ba shine la ilaha illallah ba sai shi wahab bin munabba yake cewa bala walakin laysa miftahun illa lahu asnan sai dai babu wani wani mabudi sai yana da hakura a fa in ji'ita bi miftahin lahu asnan futi alaka idan ka zo da mabudi wanda yake da hakura sai a bude maka shi wa illa idan ko ba haka ba lam yufta laka ba za a bude maka ba abin da yake nufi a nan wajen shi ma kalmar shahada yana da sharuɗansa yana da dokokinsa idan mutum ya cika wannan sharuɗa da wannan dokoki za a amshi kalmar shahadarsa idan bai cika ba ba za a amshi wannan kalmar shahada ba to haka nan al-imam hasan al-basri lokacin da aka ce masa inna nasan yaqulun man qala la ilaha illallah dakhala janna cewa lalle wasu mutane suna cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah ya shiga aljanna ya gama qala sai ke cewa man qala la ilaha illallah wa adda haqqaha wa fardaha dakhala aljanna yace eh tabbas duk mutumin da yace la ilaha illallah sai ya bayar da haƙoƙinta da kuma farillanta tabbas zai shiga aljanna kenan me zaka ce da mutum zai faɗi kalmar shahada amma bai bayar da haƙoƙinta ba bai bayar da farillanta ba zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba to abin da yake nuni akan wannan na ainihin wajabcin cika wayannan sharadai da kuma wajabcin ainihin koruwan ainihin mawani shine hadisin nan da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah an umurce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah fa iza qaluwa mumin minni dima'ahum wa amwalahum idan har sun fade ta to sun tsare jinenansu da dukiyoyinsu daga gare ni illa bi haqqiha sai dai in akwai haƙƙinta wa hisabuhum ala Allah hisabun yana nan zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to malaman tauhidi suna cewa yana shiga cikin haƙƙinta zuwa da ainihin sharuɗanta da kuma nisantan abubuwan da suke warware kalmar shahada na mutum misali to a gurguje daga cikin sharuɗa na kalmar shahada kamar yadda malaman tauhidi suka yi magana akwai sharuɗa guda bakwai wanda idan mutum ya faɗi kalmar shahada sai ya zama to bai cika wayannan sharuɗa guda bakwai ba wato Allah ta'ala ba zai amshi musulunci shi ba ko da mutum zai wayi gari tun daga safe har dare yana ta faɗin wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma ya zama to bai cika wayannan sharuɗa ba to zai to kawai duk abin da yake faɗa kawai yana ɓata wa kanshi lokaci ne saboda haka wayannan sharuɗa guda bakwai suna da gayan muhimmanci dan uwa ya san su idan baka san su ba zai to kayi kalmar shahada amma kuma kalmar shahada bai amfare ka ba kana tunanin ka samu kanka a aljanna sai ka samu kanka tare da kafirai wayyan billah to saboda haka malaman tauhidi sun yi bincike sun gano sharuɗa guda bakwai wato sharadin farko shine al-ilm bi ma'ana dole ne misalin mutum ya faɗi kalmar shahada ya san ma'anar kalmar shahada ba wai kawai mutum ya zama yana faɗi kalmar shahada yana waka da ita ba idan mutum ya zama to ya faɗi kalmar shahada bai san ma'ananta ba zai zama to ya faɗi kalmar shahada yana tsafi ana samun wayannan kaga mutum yana tsafi amma yana kalmar shahada to shi kuma ya dauka cewa kalmar shahadar za ta yi tasiri kaga mutum boka ne yana yana bada guraye da layu yana tsafi yana yin gori yana bautan aljannu amma kuma yana la ilaha illallah kullum kaga mutumin da yake faɗin la ilaha illallah amma shi yana bokanci shi kanshi ya san akwai karo tsakanin kalmar la ilaha illallah da bokanci kama idan mutum jahili ne zai iya ɗauka cewa zai haɗa tsakanin bokanci da kuma la'ila illallah kamar yadda ake samun da yawa daga cikin jahilai a wannan zamanin za ga mutum yana da awon musulunci amma kuma yana tsafi yana da awon musulunci yana mu'amala da aljannu shehu kodiyo a cikin littafin sa ainihin nurin albab yi magana irin wayannan mutane a kasar Hausa cewa a kasar Hausa akwai mutanen da ya amaluna a ayi ya Islam suna aikata ayyuka irin na musulunci amma kuma duk da haka suna zuwa wajen boka duk da haka suna yin tsafi duk da haka suna zuwa wajen bori da abin da ya kama da wannan yace fa haza aidan kafirun la tadri alai akamu islam yace wannan shi ma kafiri ne hukunce hukuncen musulunci ba sa gudana a gare shi kaga a shekar rashin wannan shehu dan bodo ya nuna mana da mutum zai kwana kalmar shahada tun daga safa har dare amma ya zama to yana yin bori ya zama to yana yin duba ya zama to yana yin tsafi yana mu'amala da aljanu yana bauta musu to wannan kalmar shahada ko da yana sallah ko da yana azumi ko da yana zakka ko da yana aikin hajji to duk wannan ibadar nashi gaba daya zambi ba ta ce Allah ta'ala yana cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa latakunanna min al-khasirin cewa hakika mun yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah da waɗanda suka zo gabaninka cewa wallahi la in ashrakta wallahi da za ka yi shirka ya muhammad la ya habadan na amalu wallahi da aikinka ya bashi wala na minar khasirin kuma wallahi da ka kasance daga cikin masu hasara an fahimci wannan ayi kaga ashe kenan daga cikin sharafin la ilaha illallah mutum ya san ma'ananta menene ma'ananta shine babu abin bautawa da gaskiya sai Allah to ashe kalmar babu abin bautawa da gaskiya sai Allah idan mutum ya faɗe ta ya nuna in zai roƙa Allah kawai zai roƙa in zai nemi tsari zai nemi tsari ne da ubangijin mutane kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas in zai nemi agaji zai nemi agaji ne da Allah an gane ko in zai duk wani abu alwashi da Allah in zai yanka dabba zai yanka dabba ne da sunan Allah in ya yanka dabba da sunan shehi ko sunan wali ko sunan wani imami ko sunan manzo ko sunan mala'ika wannan abin da ya yanka ya zama mushi kuma wannan mutumin da ya yanka dabba ya kira sunan wani Allah ya yi shirka kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa Bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin kaga ashe yanka ibada ne ba a kiran sunan kowa in mutum ya kira sunan wani ya kira sunan mala'ika jibril ko ya kira sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya kira sunan gunki ya yanka dabba ya ce bismi muhammad ko bismi jibril ko bismi laka wal unsa sai yanka wannan dabba wannan dabba ya zama mushi shi kuma da ya kira sunan wannan gunki ya yi rinda Allah ta'ala ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkaru smullahi alayhi wa innahu lafis an gane ko almuhim dai dole ne musamman anan la ilaha illallah idan muka koma zuwa ga wasu kungiyoyi kama akwai kungiya ta asha'ira yan asha'ira idan ka tambaye ka ce meye ma'anar la ilaha illallah sai su ce maka al-ilah huwa al-qadiru ala al-iftira sai ce ma'anar ilah shine wanda yake da iko akan kirkiro wani abu wanda yake da iko akan halitta abin da suke nufi kenan ma'anar ilah shine mai halitta mai azurtawa mai ba da lafiya mai kaza ne ma'anar ila kaga su sun duba ma'anar ila ta bangaren a ta bangaren rububiyya to yan asha'ira suna fassara in ka duba littafansu gaba daya tun daga irin su idatul jinna da ire-iren su da irin su jawharatul tauhid nasu ka ga yadda suke fassara ainihin la ilaha illallah suna fassara shi ne akan babu mai halitta sai Allah la ilaha sai su ce ma ma'anan ma'anan la ilaha ai babu abin bauta da gaskiya sai Allah ai la khaliqu wala raziq wala mudabbir wala kaza illa Allah babu mai halitta babu mai azurtawa babu mai gudanarwa sai Allah to ai irin wannan fasara da suka yi cewa wannan shine ma'anan la ilaha Allah to in haka ne to ai kafiran maka su ma sun yarda da wannan su ma kafiran maka sun yarda cewa babu mai halitta babu mai azurtawa ba mai kashewa sai Allah to haka ne menene bambancin fahimtar da na kafiran maka saka malaman tauhidi na ahlus sunna suka ce wannan fasara na la ilaha illallah a fasara shi da cewa babu mai halitta sai Allah ba mai azurtawa sai Allah wannan fasara kuskure sannan akwai fasara na sufaye su ma sufaye yan hakika muna kiransu wato sufaye wanda suke baɗiniya. su kuma suna fasar la ilaha illallah babu abun bauta sai Allah su abin da suke nufi wato babu abun bauta sai Allah kawai abin da suke nufi babu abun bauta sai Allah ai duk abin da ake bautawa a duniyar nan Allah ne in kana bautawa gunki Allah ne in kana bautawa rana rana Allah ne in kana bautawa taurari Allah ne saka babu abun bauta sai Allah duk abin da ake bauta ma Allah ne wannan shine fasara na fadiliya idan ka ji wani mutum yana da awon musulunci sai ka ji ya ce fassarar la ilaha illallah babu abin bauta sai Allah to wannan fassara ne na sufaye yan badiliya an gane wa'anda suke cewa duk abin da mutum ya bauta wa ba matsala idan mutum ya bauta wa gunki Allah ya bauta wa in ka bauta ma ranar Allah ka bauta ma in ka bauta ma taurari Allah ka bauta wa daga cikin masu wannan fahimta akwai ibn arabi a sufi shi yana da wannan fahimta yana cewa wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa man lahu illa rahibu fi kanisati yace da kare da alade ba wani abu bane face abun bautan mu cewa Allah ba wani abu bane face fada a cikin coci a wani waje kuma yana cewa al-abdu rabbun wa rabbu abdun ya laika shi iri man mukallaf yana cewa bawa ubangiji ne ko ubangiji bawa ne ya kai san ilimi na to wane ne mukallaf wa ni Allah ne Allah ni ne to wane ne mukallafin ai ba mukallafin ji shi to saboda haka irin wayannan mutanen irin su ibnu arabi irin su tirmidhani da ire-iren su masu aqidan wahdatul wujud su suna da wannan fahimta cewa la ilaha illallah babu abin bauta sai Allah ina fata gane wannan amma ahlus sunna suna cewa wato babu abin bautawa da gaskiya sai Allah la ilaha bi haqqin illallah kuma su sun dogara da nazarin alqur'ani zalika bi anna allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wannan saboda Allah shine gaskiya kuma abinda su kafirai suke bauta kuma bayan Allah shine barna kaga da wannan kenan sai muka fahimci dole ne ka san bambanci tsakanin na la ilaha illallah ma'anan shi a wajen ahlus sunna da ma'anan shi a wajen sufaye yan badiriya dan kana iya ji wani ya ce ma ba abin bauta sai Allah ba za ka san abin da yake nufi ba an gane yana nufin duk abin da kake bautawa Allah ne kamar yadda shi Ibn arabi ke cewa innal ladina takhazul ijla ma abudu ghayra yace wa innan da suka riki dan maranki suna bauta mai ba su bauta ma wani Allah ba Allah suka bauta ma kenan mutanen annabi Musa da suka bauta wa hijirin nan Allah suka bauta ma mutanen da Allah ya ce innal ladina takhazul ijla sayanaluhum ghadabu min rabbihim an gane ko to amma duk da haka sai ibn arabi ke cewa ai ba su bauta ma wani Allah ba to wannan shine la ilaha illallah inda sufiya al-batiniyya sannan akwai la ilaha illallah inda inda ikhwan al-muslimin ikhwan muslimin su kuma suna cewa la ilaha ai babu hukunci sai ga Allah babu hukunci sai ga Allah shine ma'anar la ilaha illallah tunda su ikhwanul muslimin su tauhidin su suna suna karkatar da shi zuwa ga hakimiyya ne so haka babu hukunci sai ga Allah to kaga shi ma wannan fasarar babu hukunci sai ga Allah ba fassara bane na ahlus sunna a fassara la ilaha illallah da wannan ma'ana kukure, ne su wajen ahlus sunna babu abin bauta da gaskiya sai Allah ya shafi duk wani nau'i na bauta hatta shi kan hukunci din hukunci din wani sashe ne na bauta so idan mutum ya yarda zai kai hukunci zuwa ga wani Allah to ya bauta ma wannan wani Allah din an gane ko idan ka yarda za ka kai hukunci zuwa ga Abraham Lincoln ko za ka kai hukunci zuwa ga kalma ko kuma za ka kai hukunci zuwa ga wani tsari wanda ba tsari na Allah ba to kaga in har ka yarda da wannan kuma ka halarta shi ka zama to kafiri ka bauta ma Abraham Lincoln kenan saka a wajen ahlus sunna la ilaha illallah kalma ce mai fadin gaske duk wani nau'i na bauta gaba ɗaya ya shiga ya shafi duk wani nau'i na bauta ya ayyuhal ladina amanu rukulu fi zilmi kafa ya shafi bangaren addu'a Allah kaɗai za a roka neman tsari Allah kaɗai za a nemi tsari da shi neman ceto wajen Allah kaɗai za a nemi ceto rantsuwa da sunan Allah za a rantsi hukunci zuwa ga tsarin Allah za a kai hukunci zuwa gare shi halattawa da halattawa Allah kaɗai yake da hukunci da haƙƙi na halattawa da haramtawa to duk wayannan gaba daya kalmar shahada in an ce za a fassara shi yana da ma'ana mai fadi to almuhim dai a gurguje dole ne ga musulmi ya san ma'anar la ilaha illallah kada ya zo ya fassara ta irin fassara wanda yake ba daidai ba sannan na biyu daga cikin ma'anar la ilaha illallah daga cikin kai sharadin la ilaha illallah akwai al-yaqin al-munafi shakk idan ka faɗi kalmar la ilaha illallah to ya zama to kana da yakini a kan shi kada ya zama to mutum ya ce la ilaha illallah amma kuma yana shakka yana ganin hanya kuwa Allah kaɗai zan bautawa ko kuma zan iya bauta wa sauran alloli in dai har yana shakka bai tabbatar ba to wannan har yanzu bai zama to musulmi ba la budda idan ya faɗi wannan kalma ya zama to a cikin zuciyarsa yana da yaƙini shi ba zai bauta wa kowa ba sai Allah kuma yana da yaƙini duk wani abin bauta wanda ba Allah ba ce ne an gano wani ko da zarar mutum yana shakka yana ganin kai ana iya bauta ma annabawa ba ina ganin kila ana iya bauta ma waliyai kila ana iya yin tsafi kila ana iya kaza kila ana iya kai hukunci zuwa ga wani Allah da abin da ya shafi wannan to da zarar mutum yayi wannan tunani ya zama tofa shi da yaƙini yana cikin shakka to wannan mutumin kalmar shahada da ya faɗa ba ta amfani da wa misali an gane wannan ayi Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani yana cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah kawai mu'minai sune wa'anda suka yi imani da Allah da manzansa sa'annan ba sa shakka to idan mutum ya faɗi kalmar shahada amma yana shakka akan abin to har yanzu bai zama to musulmi ba ko da yana sallah yana azumi yana zakka yana aikin hajji amma sai zama to yana shakka yana ganin kila zan iya bauta wa gunki kila zan iya bauta ma wali sannan kuma bauta ma Allah subhanahu wataala to wannan kafiri ne shi sannan na uku akwai alqabul almunafi lirad wato mutum ya amshi wannan kalma wanda amsan yayi karo ga ainihin raddi ga korewa ya amshi wannan kalma da zuciyarsa da harshensa ya amshi duk abin da wannan kalma ta kumsa kuma ya yi imani cewa lalle wannan kalma gaskiya ne kuma wannan kalma adalci ne na Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko sabanin abin da kafirai ke cewa su kafirai manzon Allah da ya ce musu qulu la ilaha illallah sai suna cewa a Allah yana bamu labari innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatana la tariku alihatina lil sha'irin majnun lalle su idan an ce musu ku ce la ilaha illa Allah sai su girman kai wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun suna cewa shin zai yi mu bar abin bautan mu ga ainihin mawaki wanda yake mahaukaci kaga duk mutumin da ya yi furici da wannan kalma ta la ilaha illallah amma ya zama to bai karba abin da ita kalmar take nuni a gare shi ba me kalmar ke nuni a gare shi tana nuni akan cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kenan duk wani abin da ya shafi nau'i na bauta ba za a yi shi ga kowa ba sai Allah subhanahu wataala idan har mutum ya faɗi kalma amma ya zama to bai karbi wannan sharadi ba to wannan kalma ba ta amfane shi ba misali a ce mutum ya yi kalmar shahada sai yana ganin cewa zai iya yin addu'a zai iya roƙon wali zai iya cewa ya shehuwa da ba na arziki ya shehuwa da ba na lafiya ko kuma idan yana neman kariya zai iya kariya da aljannu zai iya neman kariya da aljannu ko ya neman kariya da waliyai eh, ko in yana neman agaji in ya shiga cikin tsanani shi ma zai iya neman agaji da waliyai ko da annabawa ko da sauransu to wannan mutumin ko da ya faɗi wannan kalma kalman nan ba za ta amfane shi ba saboda menene saboda bai amshi wannan kalma ba ya kamata a ce ya amshi kalman a cikin zuciyarsa ya amshi kalman a wajen a wajen harshensa ya amshi kalman ainihin ga gangan jikinsa to duk wanda bai amshi wannan wannan ibada ba to wannan bai zama to musulmi ba duk abin da yayi Allah ta'ala baya so sa'annan na hudu daga cikin sharuɗa akwai al-inqiyad almunazi akwai jawuwa wanda wanda ya karo ga ainihin korewa ga na bari ana so mutum ya jawo da gabobinsa gabobinsa gaba ɗaya su jawo su aikata abinda wannan kalma take nuni a gare shi idan mutum ya yi kalmar shahada sai ya zamanto yana zuwa ya yi sujada ga gunki ya sujada ga gunki kaga gabobinsa ba su ainihin jawo zuwa ga Allah ba ya kamata tun da ka faɗi wannan kalma gaɓoɓinka su jawo zuwa ga Allah ya zamanto wa'annan gaɓoɓi guda bakwai din nan da annabi ke cewa an umurce ni in yi sujada kan ƙasusuwa guda bakwai to wa'annan ƙasusuwa gaba ɗaya ya zamanto ba za ka bauta wa kowa da su ba sai Allah shine wasu daga cikin malaman tauhidi ke fassara, wa annal masajida lillah fala tad'u ma allahi ahada cewa lalle gabobin nan guda bakwai din nan na Allah ne kada ku kira kowa tare da Allah da su sak abin da ya shafi ruku da sujada ba a yin kowa ba a yi kowa sai ga Allah haka nan tawafi ba a tawafi ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala to idan mutum ya zama to da gabobinsa yana yin sujada ga gunki ko yana yin sujada ga wani wali ko yana yin sujada ga wani shehi ko yana yin ruku'i ku gare shi ko kuma yana yin tawafi a gare shi misali maimakon yayi a wajen Allah subhanahu ta'ala to wannan mutumin ya yi shirka kuma kalmar shahada da yake faɗa kullum ba zai amfane shi ba Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani yana cewa wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa Musinun, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa duk wanda ya mika fuskar shi zuwa ga Allah alhali yana kyautatawa to hakika yayi riko da igiya wanda yake amintacce ana so ka faɗi kalmar la ilaha illallah ka ma su nuna haka duk wanda ya furta ya furta wannan kalma amma ya zama to gaɓoɓinsa na aikata sabanin wannan to wannan ya zama to kafiri sabanin aqida na murji'a daga cikin yan murji'a akwai masu ganin cewa in dai mutum yayi imani da Allah a zuciyarsa ko da ya bauta wa gunki babu komai to kaga wannan ya nuna sun jahilci ma'anar la ilaha illallah dole sai an cika wannan sharadin to wannan kenan sannan kuma na biyar akwai asidu almunafil alkazib akwai gaskiya wanda yake yana kore ƙarya shine mutum ya faɗi wannan kalma da gaske a cikin zuciyarsa ya zamanto zuciyarsa ya daidai da harshensa kada ya zamanto yana faɗin kalmar shahada da harshe amma kuma zuciyarsa yana tunanin bautan bunki. yana faɗin kalmar shahada da harshe zuciyarsa na tunanin ya nemi agaji da wani Allah zuciyarsa na tunanin zai iya yanka ya bayar da jini ga wani Allah zuciyarsa na tunanin zai iya sujada ga wani Allah to duk mutumin da ya faɗi kalmar shahada amma zuciyarsa na tunanin wani abu daban sabanin abin da ya faɗa to wannan kalmar shahada ba ta amfane shi ba saka dole ne ka faɗi kalmar shahada ya zama to abin da ka faɗa a harshe ya yi daidai da abin da ke cikin zuciyarka a mu duba abin da Allah ya faɗa kan munafikai mana idza ja'aka almunafiquna qalu shahadu innaka la rasulullah idan munafikai sun zo wajenka ya rasulullah sun ce mun shaida cewa lalle kai manzon Allah ne sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ya san cewa lalle kai manzon sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina kadhibun Allah ya shaida cewa lalle munafikai makaryata ne kaga ashe munafikai sun faɗa da harshe amma kuma harshe ya saba mu ya saba wa zuciya ya na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi da harshen su abinda baya cikin zuciya ashe idan mutum ya faɗa abu da harshe sai harshe ya saba ma zuciya to wannan abu ba zai tasiri ba an gano wani ko to sa'an nan kuma a na bakwai akwai na shida akwai al-ikhlas al-munafi Shirk, akwai tsarkake niyya wanda yake ya kore shirka ba makawa mutum ya tsarkake ayyukansa kuma ya tsarkake niyyarsa daga duk wani abin da zai gurbata masa abu ya tsarkake niyyarsa daga shirka ya tsarkake ayyukansa daga shirka Allah ta'ala yana cewa fa abudillaha mukhlishan lahu din ka bauta ma Allah kana tsarkake addini gare shi to duk wanda ya shirka da Allah a cikin duk wani nau'i daga cikin nau'i na ibada to wannan kalmar shahada ba za ta amfane shi ba kenan in mutum ya faɗi kalmar shahada sai ya zama to yana yin tsafi ko ya faɗi kalmar shahada yana ainihin sujada ga wani Allah ya faɗi kalmar shahada yana kai hukunci zuwa ga wani Allah kuma yana ganin haka halal ne to wannan mutumin kalmar shahada da ya faɗa ba zai amfane shi ba sannan akwai almuhabba mahabba dole ne ya zama to kana son wannan kalma na shahada aka ce ba makawa mutum musulmi ya so wannan kalma din kuma ya so abin da kalmar ke nuni a gare shi kuma ya so mutanen da suke riko da wannan kalma din idan ya zama to mutum ya faɗi kalmar shahada amma ko baya son kalmar shahada din sannan mutum ya faɗi kalmar shahada baya son abin da kalmar ta kunsa ya faɗi kalmar shahada yana kyaman mutanen da suke riko da kalmar shahada baya son musulmi baya son musulunci to wannan mutumin ya zama to kafiri Allah ta'ala yana cewa a ah, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai waɗanda suka riki kuma bayan Allah kishiyoyi suna son waɗannan kishiyoyi kamar yadda suke son Allah sai Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani su suke da tsananin soyayya ga Allah su ka tsananin so ga Allah ashe duk mutumin da ya kalmar shahada ya zama to baya son kalmar shahada ko da yana sallah ko da yana azumi ko da yana zakka ko da yana aikin haji amma ya zama to baya san kalmar shahada kafiri ne shi wannan kalmar shahada ba za ta amfane shi ba an gane wannan ko to saboda haka Allah ta'ala ya nuna mana duk mutumin da ya zama to baya san Allah to yayi abin da kira shirkul mahabba to an nuna mun cewa lokaci yayi zan dakata a nan wajen saboda na ga ga dan uwa kusa da ni yana so zai aliki akan abubuwan da na tattauna akan shi to zan dakata a nan wajen saboda lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah kalla zan rubuto abubuwa akwai wani abu nan bisa abu da yake warware kalmar gaskiya da yawanci ni zan dan ta ba Allah dan ba ba da rubuta dan ina da yawanci domin idan ka san la ilaha illallah ba mu sa abin da warware ne ba gaskiya ban sani ba ko da kuke da a yau ku da Allah kamar haka ce za a tattauna abin da ke warware shi kamar zai kara cin wani sati mini haka zai ci lokaci mai tsawo a kai yauwa kaga malamai sun yi maganganu akan abubuwan da ke warware ka shi kalmar shahada ne idan mutum ya faɗi kalmar shahada sai ya zamanto ya sanya man ja'ala bainahu wa bainal lahi wa sa'id mutum sai ya sanya tsakanin shi da Allah sai ya sanya wasu intermediaries an gane ku yana kiran wayannan intermediaries yana neman taimako wajen su yana neman agaji da su kuma bayan Allah to wannan yayi shirka kamar yadda muka yi bayani sa'annan kuma duk mutumin da ya faɗi wannan kalma ta shahada sai ya zamanto yana kyaman duk mutumin da ya rubuta wannan kalmar shahada yana kuma kyaman kalmar shahada din malamai sun ce yayi ridda sa'annan na uku duk mutumin da baya kyaman mai bautan gunki baya kyaman masu kafirci misali duk mutumin da ya san cewa wannan mushriki ne amma sai ya zama to bai kyamace shi ba sannan kuma yana ganin cewa shirkan da yake yi ba babu laifi misali misali kafin wannan yana kan addinin kirista yana bautan Allah uku wannan yana bautan wuta wannan yana bautan taurari wannan kaza bai bai hude ne misali ka san yayi ridda sai kana cewa to ai duk da cewa ba musulmi bane shi ai shi ma yana bauta ma Allah tunda yana bauta ma Allah musulmi suna da nasu addini shi ma yana da nasu addini kai kana ganin kowa yana neman aljanna ne akwai masu wannan tunanin musulmi yana neman aljanna ne shi ma bai yahuda yana neman aljanna shi ma kirista yana neman aljanna dukkan su gaba ɗaya aljanna suke nema saboda ko kowanne daga cikin su kai kana ganin kawai kowanne Allah yake bautawa to idan har mutum ya zama to baya kafirta mushriki yana ganin cewa abinda mushriki yake daidai ne to shi ma wannan mutumin ya kafirta an gane wannan ko sannan kuma jin mutumin da ya kyamaci abinda manzon Allah ya zo da shi ko da ya yi aiki da shi mutum ya ce shi bai san abin da muhammadu ya zo da shi an gane ko to ko da ya yi aiki da wannan abu a gurguje ya kafirta kai suna nan da yawa irin su malamai sun faɗi wajen guda goma so da haka ina ganin zan nan dakata a nan da saboda lokaci insha Allah Allah ta'ala shi taimake mu ya kamata shi a bashi lecture sa ne mai zaman kansa insha Allah eh insha Allah alhamdulillah Allah ya saka wa malam da shi da ba don to ya dakatar da malam amma to da ya yi shi sa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da ya faɗi mana Allah ya sa ya shiga da dama kuma ya shiga da ya ba mu ikon aiki da an kuma abu shi ne aiki ne na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala saka malam da shi ya kara ba shi ƙwarin gwiwa wajen yada addinin Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah abin da yake gaba shi ne al'ummi sabila ba wannan organization wanda gaskiya kusan daga al'umman suke aiki suke ayyukan da ya kamata kamar da na faɗi a farko cikin wata ɗaya mutum shi ne taimakon wanda suke gajiyayyu da kuma ya da kuma Allah ba hana wa ya da ake na Allah ba hana wa ta'ala dan sha Allah ta'ala za su tashi da billahi wanda Allah ya tashi ko ya sa wani ya ya ƙara da kuma albarka sai kuma abu na bakwai wace na shida shi ne tambayoyi da kuma ansa na sha da rufa ko da ke tambaya ko kuma a sannan sha Allah ta'ala sai ya zama dole ma da su da da kawai sai tambaya da Allah salam kuma wanda yake mashayi biya a gari ko mutum a ciya ka ga shai biya da shan shan wannan layi da yi ya zanta wannan da wannan abin ya warware su ko ya yake shi to idan mutum ya yi kalmar shahada sai ya zama to yana shan giya wato wannan shan giya bai warware kalmar shahada shi ba yana nan har yanzu musulmi ne shi sai dai musulmi ne mai sabon Allah an gane ku shan giya yana ainihin rage imanin mutum ne idan mutum kullum zai dinga shan giya imanin shi zai dinga raguwa kullum yana shan giya imanin shi na raguwa idan ya yi wasa imanin na iya tafiya ga baki daya an gane amma asalin shan giya ka ba'ira ne babban zunubi ne shi idan mutum yana yin shi kalmar shahada bai warware ba amma idan mutum ya ce shan giya ya halarta da zarar mutum ya faɗi wannan cewa shan giya halal ne to shi kenan anan ya zama kafiri saboda ya shiga gonan Allah ya halatta haram an gane wannan ko saboda haka shan giya in mutum ya halatta shi ya zama kafiri in bai halatta shi ba shan giya kawai yake yi fasiki ne shi kuma abin da yake aikatawa kullum imanin shi na rabuwa ana jiye mai tsoro nan gaba zai iya rabuwa da imanin gaba ki daya wa ya billah na'am wa alaikum assalam akwai kaman zaman zamantakewa na mutum ne yana da makwabci wanda yake halayen shi mutane da dama kashi sittin zuwa saba'in na makwabta sukan ce hmm, yayawa ne dan in ya ce ne eh, ka ce a'a zai iya hallaka ka eh. sai ya kasance mutum sai ya da yin wannan magana cewa wani zai iya hallaka shi shi ma yana cikin yawon wani la'ila a ita lafi koko shi akwai mafita gare shi to wannan magana cewa ka kiyayewa ne idan ka ce mai eh ko ka ce mai eh yi ce eh ce a'a to zai iya halaka ka to yana ɗaukar fuska ne in ma ya zama to shi mugu ne misali wanda idan kai jayayya da shi zai iya sanya bindiga ya harbe ka ko abin da ya kama da wannan to kaga idan ka san cewa wani yana da bindiga kuma yana kashe mutane kuma in ya kashe mutane ba abin da za a iya masa to da zarar ka san wannan mutum ne masharranci ka kiyaye shi an gane to irin wannan tsoro din ba shirka bane shi an gane ko wannan tsoro ne na dabi'a a musulunci da ba duk abin da zai cutar da kai ya kamata ka ji tsoron shi mutum yanzu ya ga maciji zai iya guduwa ko ba ka ba in ya ga yan fashi da bindiga zai iya koyewa misali to duk wannan ba a kiran wannan daga cikin tsoro na na ainihin ibada kama idan misalin mutum boka ne sai ka ce maka kiyaye shi idan har yayi magana ka ja da shi zai yi maka asiri to kai kuma sai kana jin tsoron wannan asiri na shi sai ya zama to in yayi magana sai ka kiyaye shi to irin wannan kana iya fadawa cikin shirkun akbar saboda kana jin tsoron wani mutum kana ganin cewa wani zai iya cutar da kai ko zai iya amfana da kai da sihiri da sihiri wanda a matsayin na ahlus sunna idan shi boka yana ganin shi yana da sihiri to kai kuma kana da ainihin wato Allah tare tare da kai misali shi in ya gama asirin shi kai kana da azkar wanda idan ka karanta wannan azkar din zaka samu kariya a wajen Allah subhanahu wataala saka shi wannan boka ba abin da zai yi maka an gane ko so da ka jin tsoron mutum akan abin da yake ba na zahiri ba abin da ya shafi kamar a ce yana yana asiri zai ko zai turo ma aljannu su kashe ka ko abin da ya kama da wannan to a matsayin ka na ahlus sunna bai dace bi tsoron shi ba ya kamata ne ka dogara ga Allah ka koma ka rikaita azkar kana neman tsari da Allah daga sharrin shi shikenan kawai Allahu a'lam wa alaikum salam tambaya ta shine wanda ya ci ruwa da kamar da aka mun bayani abubuwa da ke warware a kalmar lafiya a shaba so sai ban cewa shi ya riga aikata da cikin wannan abubuwan

ko abin da ya kama da wannan ko kuma mutum ya yi alhukum bi ghairi ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba kuma ya halatta abin yana ganin cewa abin daidai ne to daga baya sai ya gane ya yi kuskure sai ya yi nadama yana so ya tuba to ya za a iya tuba dan uwa na tambaya shin sai ya yi kalmar shahada sannan ya tuba ko kuma kawai ya tuba ga Allah kawai shi gaba da aikinsa to idan mutum ya riga ya shigo cikin musulunci ya yi kalmar shahada tun farko ya shigo musulunci sai ya aikata wani abu na rinda to idan yana so ya dawo musulunci ba sai ya sake kalmar shahada ba an gane ku nan take ya tuba zuwa ga Allah ya daina wannan aikin da yake yi wannan shine hanyar tuba amma an kace ina ce sai mutum ya yi kalmar shahada sannan ya dawo misali zan ba ku kamar dan Ahmadiyya dan Ahmadiyya wanda bai yarda cewa Annabi Muhammad manzon Allah ne ba ko kuma ka yarda Annabi Muhammad manzon Allah ne amma bai yarda cewa shine khatamun nabiyyin ba misali yana ganin cewa bayan Annabi ya rasu akwai annabawa to daga baya idan ya gane cewa wannan aqida ba ta da kyau sai ya kalmar shahada to idan yayi kalmar shahada amma ya zamanto ya yarda cewa musaila ba kai ah, gulam ahmad al-qadiyani annabi ne har yanzu yaya kalmar shahada zai amfani ashe in dai yana so ya duba sai sai yaya yau wannan akida ta shi cewa na yadda cewa gulam ahmad al-qadiyani annabi ne ya karyata wannan abun ya dawo ya ce na yadda cewa bayan annabi babu wani manzo yanzu idan mutum yana zuwa wajen boka sai ce ya zai da ya yarda da bokanci sai ce na yarda cewa bokanci kafirci ne kuma na yarda cewa da ina kan kuskure yanzu na dawo zuwa ga daidai an gane domin mutum na iya kalmar shahada sau miliyan in yana zuwa wajen boka har yanzu kalmar shahada ba zai amfane shi ba ashe hanyar duba gare shi shine abin da yake aikata wannan ya bari da zaran ya bari shi kenan Allah zai amfani tuban shi an gane ko to wannan shine Allahu a'lam magana akan da ai da muke shi eh in ka ce lalabe kuke cikin duhu mai kake nufi kana nufin kai ma kana cikin shakka ne akan aqidar ka ba ka da tabbas to idan har mutum shakka yake akan aqidar shi wannan ba musulmi bane shi daga cikin sharadi na la ilaha illallah akwai al-yaqin al-munafi shakk to sai zama to kai ba ka da yaqini akan aqidar ka kai kana ganin kai ma lalabe kake cikin duhu kaga wannan ya nuna kalmar shahada ya warware an gano wani ko idan mutum yana kan aqida ya zama to ya fahimci aqidan da kyau kuma yana kan yaqini a kan shi shine Allah ya ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ashe idan har suna shakka ba ba kira su mu'minai Allahu a'lam na'am wa alaikum salam akwai kuma suna da wannan sai mu bayar da su suna da wannan la ilaha illallah dan kuma su saboda yawan wannan la ilaha illallah wannan kawai kuma ya ga ba yawanci na mu zai mara da shi la ilaha illallah sai ya zama duro karshen wani abu ya aka iya ba da shi ya ce la ilaha illallah Allah ya kaddara mu to wannan ne hukunci eh baka ji abin da aka faɗa ba cikin abubuwa cewa ko da mutum ya faɗi kalmar shahada sai ya cika waɗannan sharuɗa guda bakwai ina ganin kila baka naka bara ko kana nan in kana nan an ce duk mutum ya faɗa sai ya cika sharuɗa guda bakwai sai ya san ma'anar kalmar kuma sannan sai ya yi aiki da abin da kalmar ta kunta kuma sai ya zama to baya shakka akan kalmar yana da yakini akan kalmar an faɗi sharuɗa guda bakwai yanzu mun faɗi su gaba ɗaya to idan mutum ya faɗi kalmar kawai ya faɗa ne da baki bai san ma'anar kalmar ba sannan kuma wannan kalma bai shiga cikin zuciyar shi ba an gane ko har yanzu ba musulmi bane shi me za mu ce kan fir'auna hatta idza adraka hulgar ala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana minal muslimin Allah ya ce ala wa qad afalla lakum kunna minal muslimin kada fir'auna ya faɗa kalmar shahada amma bai amfane shi ba idan mutum yana kan wani addini wanda ba musulunci ba sai yanzu kawai kalmar shahada kawai ya ɗauke shi ne kamar al'ada kawai da zarar ya fito da ce la ilaha illallah amma kuma a zuciyar shi ya yarda cewa Jesu ko Annabi Isa wato dan Allah ne ko Annabi Isa shi ma wani yanki ne na Allah amma yana ta la ilaha illallah to wannan mutumin kalmar da ya faɗa ba zai amfane shi ba ka gane ko yawwa insha Allah shi ke rabu to Allah ta'ala shi take mu na Allah ya ka malam sai akwai eh, abinda yawan wasu ka aji wanda kamar kari ne haka wanda ya shi kara sai da yan biyu idan kira nan ba wanda ana yi tare ga shigarwa da zai shiga wannan ita biyu ne kamar yan tsaye shi ne biyu sifiri ɗaya shida takwas shida bakwai hudu bakwai amma takwas shida hudu bakwai lissa gaba lissa talata biyar takwas lissa tara ɗanfe ɗin ke da ya ci talatin a yana magon da ya ci talatin biyu talata tisa wani amsa wani tisa samaniya shifar wani samaniya saba shida hudu hudu Allah ya saka a kai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أحسن الله